الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتمنا رياض الصالحين قال الإمام النووي a nan masallacin juma'a na dole ne da ke cikin garin jime ta yola yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin kuma za mu tashi kitabu da ilmi a kudin da ke bayani akan ilimi. idan an ce ilimi al'ilmu a harshen larabci ana nufin hijiraku shai alama ko alaihi kan jazimansu wato fahimtar abu a yadda yake kuma fahimta ne yake wanda ba shakka a cikin su. kamar ka ce ya kimi kawai ko za ka shi ake cewa ilimi a shari'a kuma ma'rifatul hukmi bi dalili ko ma'rifatul haqqi bi dalili wato sanin hukunci da dalilinsa ko sanin gaskiya da dalilinsa kamar yadda ibn qayyim ke cewa al-ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma zaka ya tabiya yastawiyan ilimi shine sanin shiriya tare da hujjanta wannan bare zama daidai da taqlidi shine ka san hukuncin abu ba tare da hujja kuma hujjan ita take nuna maka tabbas wannan abu haka ne ibn abdul bar annabi al-malik yana cewa أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله ثم أن يسمي إجماعي فمقلد باء كما معلم wato shi ne wanda zai gaya maka hukuncin abu amma ba da hujja don yanzu za a iya canja masa ra'ayi ba da yaƙini a kan abin da yake magana a ilimi shi sanin gaskiya tare da dalili da duk mutum da zai baka ilimi tare da hujja ya gaya maka hukunci ya gaya maka hujja ya karantar da kai matsala ya kawo dalili to wannan shi ne yake baka ilimi wani zai maka bayani kawai ya tafi to illa tatsuniya ma ya maka kai baka sani to da ka ilimi akwai abin ke karfafa shi har ya zama kamar yasini to idan babu yaƙini a cikinsa za a samu to wani mafi jayin zato wannan abu haka yake saboda dalilin suna iya ɗaukan shi da sama da ma'ana ta shi ne malamai suka kasa madarikul idrak ko abin eh, darajoji ko hawan hawa na fahimta abu kashi biyar akwai al'ilmu shi ne idrakul shi alama ko alai idrakan yanzu ka fahimci abu yadda yake fahimta ne yake kamar salloli da Allah ya faranta guda biyar ne azan la asal maghriba isha A azan raka abu goma ba raka uku ba raka aji wannan ba mai shakka a cikin. Allah shi kaɗai ne akwai kuma azzannu shine idraku shay'i mahtimali diddin marjuhin abun lalle kana fahimtar haka yake amma akwai wani ya zama kuma ba haka yake ba sai dai cewa haka yake a firin jayi wannan shi ake ce masa abban wato a cikin kashi ɗari dai kashi saba'in tamanin haka abu ne kashi ashirin ne ba haka ke wato nan zato kake da cikin masa'il kasahiyya akwai masa'il zanniya saboda ijtihadi ne matsayi na zato amma zato mafi rikai ana ɗaukar sa kamar ne galaba tuzan babin nan tunar zanuman zai tare ana ɗaukar sa kamar ne sannan sai kuma akwai ashakku shine idraku shai'i mahtimali ziddin musawi wato abun haka yake amma kuma ba hakan yake ba daidai wa daida haka ne ko ba haka bane daidai wa daida fifi 50 wannan shi ake cewa shakka a kashi ɗari kashi hamsin ɗari tana ga haka ne kashi hamsin ko ba haka ba a wannan ba ya zama izini wannan sunansa abbannu wato ne shakka kenan to akwai kuma to ma'a hukunci da shakka shine malamin fiqh suka kafa kaida al-yaqinu la yazulu bi-shakk ne ba busha da shakka sannan akwai kuma alwahamu shi ne idraku shay'i mahtimali bi-ismi rajin ana ga abin haka yake amma ba hakan yake ba ya shirin jayi kashi talatin kana ga ka je kashi saba'in ba ka wannan wa'azi ake cewa ka ne wannan shi ba a ma ba da ma wani ba ka tsora hukunci na nasa sannan sai kuma adam ajahalu kuma shine mai adamul idrak adamul idraki kenan rashin ma ba abun ma baka san ma ya yake ba shine ake cewa jahili rashin ilimi kwata kwata amma sun kasa shi kashi biyu akwai jahalun basirun akwai jahalun murakkab jahalun basirun ban sani ba ka yadda baka sani ba jahalun murakkab kuma kana ganin ka sani a sai baka sani ba ina za ka tambaye ka za ka ba da amsa amma kuma ba haka ba ne kai a fahimtar ka haka abu ne abin ne sa ka ce jahalun murakkab ne saboda farko ka jahilci abun sannan kuma ka jahilci ka jahilta baka sani ba kuma baka san ma baka sani ba sai ka dagewa akan abun haka yake kuma ba haka yake ana samun irin wannan har a wajen masu wa'azi ke dage dinga ta da jijiyoyin wuya cewa ai haka abun yake kuma ba haka bane kaga jahilci ne murakkab jahilci hawa biyu ke nan jahilta wala tadri bi annaka jahil wa malli bi an tadri bi annaka la tadri ka jahilta amma baka san ma ka jahilta ba ka san cewa kai jahili ba irin wannan karɓar shirya yana da wuya a wurin amma wanda ya yadda cewa shi da ta nema shi kenan in ka koya masa zai san sai karɓa amma shi ya dage ya iya kuma bai iya ba don ka gaya masa ba lalle ya karɓa to shine Khalil bin Ahmad al-Farahidi sahibun nah da Arun, malamin sibawaihi yace annasu arba'atu asnafin mutane sun kasu kashe hudu rajulun yadri wa yadri annahu yadri kadhalika alimun fattabi'u mutum da yake da ilimi kuma ya san yana da ilimi mana yana aiki da iliminsa wannan malami ne ku bi shi akwai kuma rajulun ya dari wala ya dari annahu ya dari fa zalika na'iwan fa nabbihu mutum da yake da ilimi amma bai san yana da ilimi ba ba aiki da iliminsa wannan bacci yake yi ku farkar da shi kuma sa nasiha ya dinga aiki da iliminsa akwai rajulun la ya dari wa ya dari annahu la ya dari fa zalika mustarshidu wa arshidu mutumin da bai sani ba kuma ya san bai sani ba ya yadda cewa shi jahili ne wannan mai neman shirya ne ku ba shi shirya yadda ya ne, rajul la dari wa la dari annahu la dari fa zalika majnunun fastalibu mutum da jahili ne kuma ma bai san cewa shi jahili ba ne wannan ma wakati ne ku ne fice shi in ji khalil bin amal al-farahi sadaka ilimi shine sanin gaskiya tare da dalili al-ilmu min al-kitabi wa sunnah bi fahmi salafi al-ummah ilimi daga alkur'ani da sunna ake sauko shi a fahimtar magabata ko za ka duk wani ilimi nunin ne ilimin da ya nuna to yana haɗe da dalilai kuma a bisa fahimtar magabata haka shakkar sai in kana fahimtar wannan shine ilimi kenan amma ilimin da zato kake kana tsoraci ma lokacin da kake bara wannan ba ilimi ba ilimi to imamu sai ce babu fadlil ilmi babin falalan ilimi babi da ke nuna ilimi yana da falala yana da muhimmanci yana da akwai ɗaukaka a cikinsa hanyoyin da ake samun ɗaukaka a duniya da su wanda suka fi shahara guda uku ne akwai shugabanci akwai kuɗi akwai ilimi nake mutum shugaba ne kaga wannan ɗaukaka ce yana ba da umarni da hani. ki kaza a barka ga yana iko da abubuwa shi a kai za a karrama shi a girmama shi sannan akwai kuma kuɗi za a jar karrama ka don ka baya. don da kake son ka saya da ka saya kuma za a ga kurjininka musamman in kana kyauta tana da ɗaukaka a cikin al'umma na uku shi ilimi akwai kurjini da yake tare da shi to ilimi ɗaukaka ta ilimi ta fi duwai wa'annan ɗaukaka guda biyu domin mai mulki wata ran zai zama babu mulki ko a sauke shi ko sai nuwarsa ta kare ko ya mutu shi nan a lahira babu maganan mulki Allah ta'ala shi ka yanke da mulki mai mulki yau Illahi wa min qahar to ka mulki na Allah ne mulkin ka ya kare ko tun kana duniya ya kare ka zama ba komai ba ka zama to sai ka kuma komin mulkin sa akwai akwai yan tawaye a tare da shi wanda za su zage shi akwai wanda za su ci masa mutunci da sannan mai kuɗi kuma a iya nan duniya ne ya zama marowaci to makasanci ne Rowan tana kaskantar da Jibai bai da kima a wajen al'umma ko yin arzikinsa mai ba ruwan nema dai a nan duniya ne in ka dai lahira kuɗi ba su amfani yau zai malayan kwa umarin wala banu illa man asalla da qalbin salim amma ilimi ɗaukaka ce ta duniya da lahira gaba ɗaya in an yi shi tsakani da Allah kuma aka yi aiki da shi kuma duk mai karrama ka don ilimin ka tsakaninsa da Allah yake karrama ka har cikin zuciyarka har cikin zuciyarka sannan za ka rayu da shi ba zai kare ba baya karewa saboda ba kamar kuɗi ba ne ko mulki suna karewa kuɗi a nan duniya za su iya kare maka ka dawo miskini ko ka mutu ka bar amma shi ilimi suka ce al'ilmu fihi jalalatun wa mahabatun al'ilmu an anfa'u min kunuzil jawhari kuyuzu, zamani, تبنى القيود على الزمان وصرفها والعلم يبقى باقيات العقول ilimi akwai ɗaukaka da kurgini a cikinsa ilimi ya fi kuni. don kuɗi suna ƙarewa in kana bayarwa su ƙare ko kana sarrafa su ka gina wannan ka fi wannan za su ƙare ko da arzikinka bai ƙare ba dai wanda ka warin kan zai ƙare amma ilimi shi baya ƙarewa zai dawwama har abada kana ba da shi yana ƙaruwa ne yazidu bi kasratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan shadatta ana barwa yana karuwa don photocopy take ba original din yana wurin wanda yake ba da shi ya firke shi na fi fahimtar ba mai karantar da shi sannan shi ko bai da wahalan ɗauka shugabanci nauyi ne kai damuwa a cikin maganin kuɗi sai ma ni miliyon biyu kake so bari maka ba ko bari in je ina zan turo maka amma ba ni ilimi take zai baka kawai saboda ilimin yana tare da shi ko bai da nauyi bai da nauyi kwata-kwata wal abdul muhannadu ne sai ya ko tusibu bihi makatil man arata wa kanzu la taqafu alayhi rizqan khafifan hamli yujadu hayu to ko ne wanda zaka abin nan zaka gama da abokin gaban ka da shi kuma ta ku bine da wajina wajen kuma ba ka tsoron dan fashi in kana tafiya da iliminka ko wani zai maka fashi ya kwace maka shi babu shi kuma yana da saukin dauka ba nauyi a kokolwa yake nan fasa kokolwa ma bara a gani ba ba za a gani shi Ko za ka bayi da nauyi ko kaɗan kana tafiya da kayan ka kwakwalwa so wannan amma ka ga dukiya ba haka ba tana da nauyi sai an buwe ta nan sai an je nan sai an kai ta tanan a tsorace ma kar wani ya maka fashe sannan idan abokin gaban ka yana sai gama da kai zai idi ya maka zagon kasa kai mulkin mulkinka ko kai dukiyar dukiyarka amma ilimi ba wanda ya sai maka zagon kasa kai ilimin iliminka ko ya karar maka da iliminka babu wannan ko ya ka da yan fashi su kwace maka babu bal ma kana ƙara shi kana ƙara ƙona abokin gaban ka ne kana kora abokin gaba kana kona abokin gaba idza shi ta an tarka aduwi karabiman wa taqtuluhu hamman wa taqtuluhu gamman wa tariquhu amma qulun bil ula wa zan min al ilmi innahu man izdada ilman zada hatibuhu gamma kana son ka kona abokin gaban ka ka tsara masa ta hanyar kai da dama to ka tsara ilimi yana tsara cikin yana ƙara shiga dawa ko ba yin da iya da kai ilimi shi yake gadin ka duk inda kake ina masa yana baka tsaro ai wane ne wane ne wannan ana tsorace da kai amma kuɗi sai take gane. dole ka boye su in ba ka boye zai maka fashin su nan da makamanci wannan darajoji su suka fifita wato darajar ilimi akan kowane akan kowace daraja imamu ne ce qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace wa qur rabbi zidni ilman wa kullu ka fada ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbi ya ubangiji na zidni ilman ka ƙara mini ilimi ya Allah ka ƙara mini ilimi Allah da ta salama bai gushe ba yana neman ƙarin ilimi har ya bar duniya wahayi yana ta sauka masa kuma zuwa hadisin tirmidhi yana addu'a Allahumma allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima allamtani wa zidni ilma ya Allah ka sanar da ni abin da zai amfani ni ka amfani da ni da abin da ya sani ka ƙara min ilimi shi ne ma'anan wa rabbi zidni ilma wa rabbi kalmar rabbi ma'ananta ya rabi rabbi rabbi gifirli rabbi ma'anansa ya ubangiji ya ka shafe yaɗin kuma ka shafe ne ya unni daɗi ya maimakon ya rabbi sai ka ce rabbi kawai rabbi rabbi fil warham rabbi zidni ilman rabbi za ka kaddara ya unni da ta farko ya unni daɗi ya da kuma na ƙarshe bidin ya unni mutakallim amma larabawa ne suna shafewa ne shi yasa ake ake shafewa ya unni daɗi za ka shafe ta kace aba hindin fala ta'jal alaina fa akhbirna sanukhbiruka al-yaqina lianna nuridu rayati bidan wa nusiruhunna humran abrawina aba hindin ayya aba hindin ko ababakarin da'autuka law ajabta إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تصير به إماما مطاعا إن أمرت وإن نهيت أبا بكر يا أبا بكر قال تعالى وهكا وانت نشوفما أنا شاكي شيء أئر وانت a lokacin da ake daidai ana shafi a tsakanin an yi dita shi ne bin malik yake cewa waje an mubafan sahadin yubaqiya ta abda abdi abdi abda abdiya kana ka ce mubafi sahidi ne an sa mata tsakanin za ka mai da shi ba tare da yawon ba za ka bari yawon waje an mubafan sahadin yubaqiya ta abda kada kai cewa rabba rabba abda ma nan sai ya abu za cewa abdi ma'ana rabbi tare da abdi za cewa abdiya ko za ka ce rabbiya za ka yi cewa rab abdiya kamar rabbiya da ya uku duka kana da wannan wannan a abdi abdi abda abda abdi za cewa rabba ita ya uku ta kalli kamar da ita alif ka ce rabba ana ƙara ha'u ma ce rabba rabba so shi sa a nan ba za ka ga ya'u mutakallim ɗin ba ba kun rabbi zidni ilman Allah ta'ala bai ce mu za ka ce Allah ƙara mini dukiya ba ko ƙara mini mulki ba ba abin da aka ce nemi ƙarin sa sai ilimi wannan shi kuna maka darajar ilimi ya ce wa kun rabbi zidni malam ba ko zidni mulkan ko jahan Ah, ƙara mulki ƙara min dukiya ce ƙara min ilimi saboda babu abin da ya kai shi tsada al'ilmu afdalu matlubi wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qadri ilimi shine fiyen abun nema wanda yake neman sa saboda Allah ya fi kowa daraja a bayan kasa idan shi ya walakanta kansa tsirina neman da Allah ta'ala ya masa وقال تعالى إمام النهي أبنجي تعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قلت يا مس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يستوي الذين يعلمون شو وين نسكي إذا إلي ملافي إيدي والذين لا يعلمون لو أن باس بإلمي براس الجيدي ما سيلمي براس الجيدي لو إلا باس بإلمي ما سيلمي سنجي درجة أكن جائلي سنجي درجة Allah ta ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu sayti wa qulu inni qa'iman bil Allah ya shaida babu mota da gaskiya sai Allah mala'iku ma haka ji ubangiji ta'ala su ma sun shaida malamai ma sun shaida da la ilaha illa Allah sauran mutane kuma sai su je su yi wa kansu shaida a iya nan Allah ya tsaya zai nuna maka mahimmancin ilimi da kuma wato ainihin malamai to ilimi daukaka ne al'ilmu ilmu yarfa'u baitan la imada lahu wal jahlu yahdimu baital izz wal karam ilimi yana daga wato gidan da bai da ginshiki gidan jahilai ne amma wani sai je ilimi sai gidan ya samu daraja da sababin ilimin da wani gidan kuma na ilimi ne sai ya'yan ba sai karatu wani ilimi ya rushe sa da nan ne gidan malam wani amma ba maganar ilimi kwata-kwata a gidan kaga jahil ya rusa ya rusa gidan gini to mai ilimi da wanda bai da ilimi ba za su taba zama daidai ba wa qala ta'ala Allah ta'ala ya yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat yarfa illahu alladhina amanu minkum Allah zai taukaka wa'anda suka yi imani a cikin ku walladhina utul ilma da wa'anda suke da ilimi darajati darajoji a duniya da lahira Allah yana daukaka darajar mu'minai yana daukaka kuma darajar masu ilimi kaga daɗi ne kenan shi mumini yana samun ɗaukaka da imaninsa shi ne ɗaukakar da farko sani yana da ilimi kuma ya ƙara samun ɗaukaka da ilimin da Allah ya bashi shi ne daraja kan wato ainihin daraja يرفع الله المؤمن بإيمانه أولا ثم بعلمه ثانيا فرق imaninka da mumini ba daidai yake da wanda ba mumini ba musulmi ba za ma ta hada shi da kafuri ya fi kafuri daraja sannan a musulman ko muminai masu riko da addinin Allah sun fi daraja akan wa'inda suke sakaci da addini to sannan muminan kuwa masu kokarin fahimtar addini sun fi daraja akan waɗanda harkar su ta duniya suke masu ilimi sun fi daraja akan waɗanda ba su da wato ainihin ilimi yasa Allah ta'ala ce zai ɗaukaka daraja idan an je lahira za a ga haka yasa har a lahira ilimin yana da amfani idan Allah ya tambayi yan aljanna me kuke so to za su yi shawara da malamai ne sai malamai so sai a to mu roki kaza mu nemi kaza to kaga har a can din ma nan kuma su magada annaba ne kamar da zamu karanta a hadisi ga wani saboda suna isar da sakon da annabawa suka zo da shi manzanni suka zo da shi kuma suna aiki irin na annabawa shine isar da sakon Allah zuwa ga bayin Allah سورة المجادلة وقال تعالى وبنجل تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله ما تو جن صورا الله كوي تارة جن ماشي من عباده لقبائل العلماء سوني ما لهم وأن إنما جن حرف أداة حصر أداة حصر wato kaman an takaita masu tsoron Allah kawai adatu hasri in an ce alhasru shine isbatul hukmi lil mas'uli wa nafihu amma adahu matsala ce balagiyya ta balaga ta tabbatar da hukunci ga wanda aka faɗa aka ambata wanda ba ambace shi ko bai da wannan hukunci kamar sai inna Allahu ilahun wahid Allah abun bauta ne shi kadai babu wani bauta sai Allah kamar ka ce la ilaha illallah sunan da aka ce inna ma sha Allah min ibadina kamar ka ce la yakhsha Allah min ibadihi illa ulama ba ne tsoron Allah daga cikin bayinsa sai malama to sauran mutane kuma ba amma tsoron Allah kala-kala ne a kala-kala ne a za ka samu wani jahili ya ce wani malamin ma tsoron Allah kama wani irin kala nan alkhashi ana nufin alkhawful maqrun bi ta'bid tsoron Allah wanda yake haɗe da girmamawa ai sai wanda ya san Allah in baka kala ba ai baka gama sanin girman Allah ba gurgudun sanin ka Allah gurgudun sanin ka girman Allah subhanahu wataala ko da haka in ka san girman sa ne zaka girmama shi Kula ka tsoron Allah mai haɗe da girmama Ubangiji ta'ala wannan sai waɗanda suka san Allah suka yi ilimi suka san Allah su suke da wannan. Amma tsoron Allah mai ma'anan tsoron azabar Allah sai ka mutu Allah ya kaka a wuta wannan jahili ma yana da wannan. Ina tsoron wuta, ina tsoron hukumar Allah. Jahilai suna da wannan. Allah sana wanda ya fahimci wani abu da ilimi. tsoron Allah mai ma'anar bin umarnin Allah da hannuwa daga abin da Allah ya hana shi ne attaqwa wannan har a cikin jahilai ana samu har a cikin dalibai ana samu ana samu daga cikin ko malam sannan akan samu malami ko mara tsoron Allah shi ne wanda baya aiki da ilimin sa yana aikata haramun ba aikata wajibi shi dai ya san Allah amma sanin Allah da ya bai masa amfani ba tunda baya jin tsoron azabar ba to a nan kaga alkhashiya ana nufin tsoro da yake haɗe da girmamawa sanin girman Allah wannan malamai ne suka tashi Abdullahi bin bin Mas'ud yana cewa laysa ilmu an kasrat al-hadith walakin al-ilma an kasrat al-khashiyah ilimi ba shine yawan hadisai ba ka jawo nan ka jawo nan kai wannan bayani a ilimi shine tsoron Allah eh gurgurdan da ka san Allah ka san girman sa kake masa biyayya a gwargwado da za a baka daraja ta ilimi ta ga wasu na da karatu ma amma kuma ba su da darajar ilimi saboda babu tsoron Allah a tare da su to don haka ce malamai su ne masu tsoron Allah tare da girmama shi wajibi ne malami ya zama masanin Allah wajibi ne kuma ya girmama ubangiji ta ala girma ta kololuwa wannan wannan zai sa ya bi umarninsa kuma ya hannu da abin da Allah ta'ala wato ya hannu amma akwai malamin da kusa kusa ba ruwansu ma da ilimin tsarin Allah ba ruwansu da ilimin tauhidi ko ilimin fikofin ubangiji ta ala ballanta na su san girma, su wani ilimin daban suke karantawa to kaga dole sai ka hada da wancan kafin ka san girman ubangiji ta ala don sanin girman Allah shi zai sa ka tabbata sauran buka din da suke tsora ka akan shari'a hadisi na farko wa an muawiya ta rabbi Allahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وعن معاوية لقى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ألا يجده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi yufaqihu fi din zai fahimtar da shi addini a sai kaga mutum yana kokarin fahimtar addini to akwai alama alkhairi a tare da shi Allah yana nufin sa da alkhairi domin alkhairi yana tattare a wajen fahimtar addini fahimtar addini ya fi yawan ibada ya fi yawan ibada ai ka gane ta faɗan falalan malamai da ilimi za ka ji falalan ba faɗan falalan masu ibada eh, suna da nasu falalan kuma amma dai ka fahimta kafin ka yi aiki da shi eh, domin in ba haka ba to shaidan zai shigar ba a kanka a wajen ibadan na kaɗai shaidan sai sa maka bidiyoyi sai sa maka didi da kanka ka dinga gani kawai wannan ya yi ka shiga aljanna ma kawai ba sai ka bar wasu abubuwa na saba Allah to shi yasa jiyon ibadan ka ba za ta yi wa shaidan barazana kamar yadda malami yake wa shaidan barazana ba kuma fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala shaitani min alfi abid malami guda daya wanda ya fahimci addini yake tsantseni yake gudun haramu to ya fi tsanani ga shaidan fiye da masu ibada dubu waɗanda ba malamai ba dubu shi kwaya ɗaya idan ya fi jin tsoron ba gani ko aljani ba su suka kama malamai ba in dai ba tsaki aka yi wa mutum ba sai dai wani ne ke fi ke masa tsari amma ma ka ba aljanu aljanu suna tsoron malamai suna da wuya ka ji aljani ya je ya shiga jikin malamai saboda na tsoron zato ba da tana ke da ko zai ce zai zai wasa da sa a saboda ke dan shi malamin barazana ne a wajen ke da amma malamin ya san shari'a ya Allah ya girman ubangiji subhanahu wa ta'ala sai tsafi ne wani maka asiri kuma wannan zai iya kama ka ko kai wani ne Allah ne tsare ba duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi zai fahimtar da shi addini yufaqihu fi din ya kai kalman da fi ba ta yi fahimu dina wani yufahimu fi din saboda a tafaqquh ya fi zurfi akan a tafaqquh wato eh, fiqhu shine ne ilmu daqiq ilimi mai zurfi na shari'a shi ake cewa ka ce kace fahimtu na fahimta amma faqitu fa da kira na fahimta bare ce tafaqqatu da kira na gane yufaqihu zai sa ya fahimci ilimi ko addini fahimta mai zurfi shine shine faqihi kenan daga faquha ne faquha fara faqihan fara aliman kenan ya zama malami faqiha kuma fahima ya fahimta kaga wannan kalma akwai ta Qur'ani ko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli awarware min gura gura na harshe na annabi Musa ke roko don jama'a ta fahimci magana ya kaga ba kowa ne yake fahimta ba ke da haka kaga ubun nan kamar yake wa mali ha ulai da qaumi la yakaduna yafqahuna haditha yafqahu me yasa ba sa fahimta da kaga yace baka fiku to wata fahimta ce mai zurfi kuma to duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimta da shi addini fahimta ya san gaskiya inda take ya san hukunce hukunce wato ainihin na shari'a to sai ya zo a riwayan a riwayan Abu ala daga hadisi Muawiya ne amma isnadin sa da'ifi ne yace wa man lam yatafaqqa fi dini lam yubali Allahu bihi wanda bai fahimci addini ba Allah bai zai kula da shi ba ba ruwan Allah da shi wanda bai fahimci addini ba ko ba kokarin fahimta addini isnadin sa da'ifi ne amma ma'ana sa mai kyau ne don akasin wancan ne ko kamar makubi ne wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini wanda bai fahimtar da shi addini ba bai damu da shi ba bai damu da shi ba ka dole ka tsaya ka yi kokari kaga kana fahimta addinin ka ba sai ka zama malami za ka fahimta addini ba a yaƙi da jahilcin ne da kake yi za ka iya fahimtar addinin ka abin da ya zama wajibi ka gane abin da yake kuma ba wajibi ba ne sai ka bar wa malamai ne sun fi ta fama farzu kifaya ne wani yana ɗauke wani a cikin su su ma to kaga duk wanda ka ga yana kokarin fahimtar addini to akwai alaman wasu ainihin alkhairi tare da shi sannan hadisi yana maka muhimmanci fiqhu ta sauƙi duk wani ilimi yana da daraja amma kamar ilimin fiqhu da waka abin nan duk wani ilimi wakan kan dairin ya tsiru wala ta miskin abin nan ah, me yake cewa ne wa kan dairin ya tsiru wala ka ba wa kan ɗibin ya fuhu wala ka miskin wa kan dairin ya tsiru wala ka su turare duk turare mai kanshi ne amma ba kamar aljihu tsuntsaye suna take ta amma ba kaman shago ilimi na shari'a yana da daraja amma ba kaman fikihu domin daga alkur'ani da sunna aka ɗauko shi kuma yana gaya maka me alkur'ani ya kunsa me sunnar kuma ya kunsa domin kai aiki da shi حديث نقبه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد illa في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة وهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه والمراد بالحسد الضفة وهو أن يتمنى مثله أنا حديث البخاري ومسلم لدى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا يدعي شيء عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين باب حسد sai abubuwa guda biyu amma na nan cikin jiɗa ba ka burin Allah ba ka kudi irin nawa ne ko ilimi irin nawa ne ko mulki irin nawa ne ko abu ka za sai dai abubuwa guda biyu kawai rajulun atahu Allahu malan mutumin da Allah ta'ala ya bashi dukiya fa kallada hu sai korar da shi ala halakati a bisa kiyar da wannan dukiyar fil haqqi a wajen gaskiya to wannan za ka yi buri ka zama irin sa Allah ya bashi dukiya sannan kuma yana ba da ita fi sabilillah baya shashanci da dukiyarsa baya almabozaranci da dukiyarsa a'a yana taimakawa bayin Allah yana taimakawa addini don Allah ya ka irin wannan ya ba wani irin wannan dukiyar sai ka roƙi Allah ina ma kai ma ka zama irin kana roƙon Allah ta'ala ka zama irin amma wanda Allah ba shi dukiya yake ta aikata haramun da dukiyar to karka roƙi wato ka zama irin sa sai wa rajulun atahu Allahu al-hikmata mutumin da Allah ya bashi ilimi fa huwa yaqdi biha yana aiki da ilimi shine ma'ana yana hukunci da ilimi ayu allimuwa kuma yana sanar da ilimi to shi ma zaka yi burin ka zama irin sa zaka yi burin ka zama irin nan an ambaci ilimi da hikima ko wa rajulun atahu Allahu al-hikmata ana ana nufin ilimi kamar da Allah ta lashe yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katira Allah yana ba da ilimi ga wanda ya ga dama duk wanda Allah ya ba shi ilimi ya ba shi alheri da yawa ya gambaci ilimi da da hikima me hikima shine ku shay'i fi mawdi'ihi almunasib lahu ka aje abu inda ya dace to ai ilimi shi ke abu inda ya dace in ka da ilimi nan ne za ka aje kowane abu a mazaunin ka za ka yi kowane abu yadda ya dace in kyauta ne yadda ya dace za ka yi in rowa ne an hawa ne yadda ya dace za ka yi in faɗa ne yadda ya dace in ba faɗa komai a inda ya dace za ka yi shi to kaga wanda bai da ilimi kuma yakan yi abu ba inda ya dace ba kai yana gani ma yayi gwaninta ne a sai kwakwa ya ji bai sani saboda bai da ilimi to shi yasa ake ambaton ilimi hikima kenan ilimi yana sa mutum ya zama mai hikima a cikin al'amuran sadaka wa rajulun atahu Allahu al-hikmata mutumin da Allah ya bashi hikima shine bashi ilimi wa huwa yaqdi biha yana hukunci da hikima ai yana hukunci da ilimi yana aiki da ilimin wa yu'allimuha yana koyar da hikima ina aiki da ina ina koyar da ilimi to za ka yi burin ka zama irin ka. wannan daidai ne wannan Allah ba shi dukiya yana ciyarwa fi sabilillahi yana taimakawa iyayensa yana kyautatawa iyalensa yana taimakawa makwabta yana taimakawa yan uwansa da abokaninsa da sauransu da addini a wannan kai burin ina ma in samu dukiya irin wani ina ma ni ma in zama irin wani saboda ai addini ne yasa ka kana son ka zama irin wannan daidai ne shi ake cewa sai da halalta amma idan mutumin nan yana halakar da dukiyarsa a banza ko ta hanyar haramun ma yake samun to kake ga burin ka zama irin sa kaman karuna kaga wannan suka yi burin su zama irin karuna da aka halakar da karuna sai suka gane a sai ba su da wayo Allah ne ya taimake su ba ba su ne da karuna ba su ma da son halaka to kai ka yadda don wani wai ya shahara da kuɗi kawai ka ce nima ma Allah ta in samu kuɗi irin na wani a'a kuɗi ka eh, sai in mutumin mutumin kirki ne bawan Allah ne duniya ta masa shaida arzikinsa yana amfanin al'umma da addini sai kai burin ka zama irin sa amma ba ka ba kawai ka roki arziki mai albarka kawai ba ka kace wa irin nawa ne ba sai Allah ya baka dukiya mai albarka shikenan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban Wafiyan Allah ka bani gidi mai amfani da arziki mai tsari mai kyau mai yalwa shikenan amma arziki irin na karuna ko irin na wani a'a ka duba wani dai ka gani me yake da arzikin nasa eh ko sai kuma haka nan ilimi shi ma duk wanda ba aiki da iliminsa kar kai burin ka zama irinsa don Allah zai kama shi wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadi wa malamin da bai aiki da iliminsa ba za a zartar da shi kafin a zartar da wato masu bautan gumaka masu bautan gumaka wanda kaga za a kona shi da da iliminsa kafin mai kafin wa'annan haka nan idan baka karantar da ilimin ba an kada ma ilman hujji wa yawan kiyamati bil ijabi min nari wanda ya boye ilimi za a masa inzami na wuta ranar alkiyama kaga dole ka karanta ka yi aiki da shi kuma ka karanta to malamin da ya yi ilimi ya aiki da shi kuma yake karantarwa ba zai kai burin ka zama irinsa amma yana da ilimin ba aiki da shi karka nemi ka zama irinsa ko yana ilimi yana da ilimin amma ba ya karantar da shi karka nemi ka zama irinsa sai bai sauke wajibin da Allah ya dora masa na na ilimi ba ko da haka dole ne ya zama mai tsoron Allah a cikin iliminsa kuma mai ba da iliminsa kafin ka kai burin ka zama ka zama irinsa don akwai bad amadan ba'ura bai eh, shi ma a cikin banu da aka yi Allah ba shi ilimi bai ilimi bai aiki da ilimin sa ba Allah mai da shi kai ya mai da shi kai mummunan dabba ka ta gani mutum kamar dan uwan bal amad an ba ora ne karka ita ka ce Allah baka ilimi na wani a Allah baka ilimi amfani ko kuma ka duba wani mai tsoron Allah ka ce ka Allah baka ilimi irin na wani ko wanda ya rasu ko wanda yake raye don ka yaga shi ne ka yi abin nan ka yi dabara ce wannan la hasada hasada nan gidda ake nufi asalin hasada shine kai burin ni'imar wani ta gushe ta dawo ka. a wannan ba da shi ba Allah ya ba mutum kuɗi ka ce ina ma su gushe su dawo ka, ko ilimi ilimi ya dawo ko ta ɗaukaka wannan mummunan ciwo ne hasada Allah sa ce dabba ilaykum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha wa hiya al-halika duk duk wanda suke kafin ku sun rarrafa su rarrafa sun shiga cikin ku wato ne kiyayya da hasada wasu wal baghdha domin ai hasada din kiyayya ne ma take jawo hasada kuma hasada tana jawo ka jin ana kin mutum kin mutum yasa yana sa ka masa ne hasada saka kan alkhairin sa shi wannan ko shi yake aski addini da shi baran mai aski kai ba mai aski addini ko ka yadda ka zama mai irin wannan to amma ghibda shi ya halatta ne, yake wal muradu bil hasadi al ghibda buri wa huwa an yatamanna mithlahu shine buri ya zama irin sa idan la hasada illa fi natani ba a buri sai abubuwa guda biyu na daukaka sai abubuwa guda biyu akwai hadisi da manzo sun yake cewa awwalu man tus'ar bihim an-nar thalatha mutane za a fara bura wutar jahannama da su su uku ne na farko akwai mutumin da Allah ya shi karfi ya zama jarumi ya sadauke ne in an je yake yana kalmace kafirai za ta tashe shi ranar kiyama an ba ka karfi mai kai da shi a duk inda ake jihadi fi sabilillah tana da shi ya a ce karya kake yi kai ke don a ce mai don a ce kai mai jihadi ne to kaga akwai riya a ciki sai a a kan fiskar sa kai kyautar jahannam na biyu mutumin da Allah ya ba shi dukiya sai Allah ya tambaye shi a kai da dukiyar nan ba ka ce. a duk inda ake bayarwa na bayar fi da sai Ya ce karya kake yi Ka yi ne don a ce kai mai bayarwa ne wato kai mutumin kirki ne kana ciyar da dukiya ka shi ne shi da ya sai su ce karya kake yi sai a sa ku jawo ni a kan fiskan a rike kafansa fiskan na jan ƙasa har a jefa shi wajen jan sannan sai kuma malami ina ba ka yi mai kai da ke ai na karantar da shi kare da rana Allah ce karya kake yi kai ne don a ce kai malami ne malaiku su ce ƙarya kake yi sai a wace su su jaji a kan fiskan su kai shi wajen jan a wata riwayar mai karatun alkurani don da mai ne makarantin alkur'ani an baka qur'ani ya kai da shi ai ko ina dare da rana ina karanta shi Yalla ce ƙarya kake yi kana kira'a ne don wani ka iya kira'a mala'iku su ce ƙarya kake yi sai a sa a shi a kai shi wutar jana ba wannan fa bai aiki da ilimin sa ba duk wanda ilimin sa na cin kasuwa ne to karka yi tsaka wa irin ilimin sa shi dai ya burge kawai shi ne bukata sai ci kasuwa wani ma dauki abun kamar sana'a ne ya neman kuɗin sa kenan ya karatu a bashi kuɗi ya yi kira a baki kuɗi wannan shirme ne kaga ba don Allah yake bakin a karka roƙe irin wannan ilimin sai wanda yake aiki da ilimin kuma yake karantar da shi fi sabilillah don kai haka to zan ne kai dabara kuma da yawa magabata sun roƙi ilimin wasu daga cikin magabatan Allah ka bani ilimi irin na wani sai Allah ya bashi ilimin da ya fi na na wancan to kaga anan a sai buri kai arziki ba matsala ba kamar yadda buri kai ilimi ba matsala ba don ka ce Allah ba ni arziki irin nawa ne ba ce kana masa hasada wa ha kana burin kamar yadda Allah ya bashi kai ma ya baka in ka ce Allah ba bani ilimi irin nawa ne ba ce hasada kake yi ba kana burin Allah ya bashi ilimi kamar yadda ya baka amma in kana son nasan ne zai kauro daga wurin sai ga wurin ka shi a bar shi empty wannan shi ake cewa hasada ko kuma kai burin nasan ya halaka ko da bai da wurin ka ba wannan shi ake cewa hasada da mugunta ke ko hasada da kiyaki to sai mutum ya mai da lamarin sai zuwa ga Allah Allah ne mai bayarwa hasada ba za ka sa ka samu balma ma hasada ai rikici ne da Allah domin kana cin gyaran Allah ne cewa ai bai kamata Allah ba wa ne ba kai ya kamata a ba kana jayayya da hukuncin Allah kana jayayya da hukuncin Allah da ka kuma kai bakin ciki za ka dinga kara yi kullum don Allah ba zai daina riba wato ainihin arzikinsa ga bayinsa ba sai dai kullum ka dinga kare bakin ciki kaga kai kan ka samu ka samu matsala kenan وعن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثيرة وكان منها أجالب وأمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت قلعا وذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه أنا حديث بخاري ده مسلم حديث أبو موسى الأشعري maza su yana buga misali ne na wanda ya karfi shiriyar da ya zo da ita kuma yake karantar da ita da kuma wanda shi bai karfi shiriyar ba ma ba zai aiki da ita ko ya karantar da ita to shi ne yake misali da da gonakai akwai gona mai amfani akwai fili mai amfani in ruwan sama ya sauka zai rike ruwan za a yi shuka a samu amfanin gona kaga wannan gona tana da amfani akwai fili ma wanda yake iya rike ruwa ba ya tsirar da tsiro amma na zuwa a dinga ɗiban ruwan ana sha kaga shi ma amfani al'umma akwai filin da kuma da zarar ruwan ya zuba gangarawa kawai zai yi shi ba ya tsirar da wani tsiro ba a iya rike ruwan kaga wannan kasar ba ta da amfani to shine wannan hadisi yace qala biyu sallallahu alaihi wasallam manzala ta sama yi masalu ma ba asanillahu bihi min al-huda misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a wal ilmi da ilimi kamar sanin gaibi kamar mama ko ruwa ne al-gaibi shine ruwan sama mai yawa wanda wannan ruwan saman asaba arban ya sauka ko ya samu wani fili ma na ya sauka akan fili rike fili ko ka ce gona ko mai ba lalle zaman an ce gona wanda ake noma ne kawai na ƙasa fakanat min hafa ifatun ya zama daga cin wannan ƙasan akwai wani ɓangare na wannan filin batun mai daɗi wato kamar ka ce jigawa ne yana karɓar ruwa ƙabilatin ma'a ya karɓi ruwa fa an mace kala kuma ya tsirar da ciyawa wato inda ciyawan da ake kewace ta wal ushbal kafira da kuma danyen ciyawa mai yawa kaga wannan za a zo a yi kiwo a wurin ko kuma za a iya noma zai ka mai ciyawa sai kai shuka kuma shuka ya fito ka samu amfanin gona to kaga wannan misalin wanda ya karbi ilimin da manzo kuma ya zo da shi da shi ya yi aiki da kuma ya karantar da shi kaga ya amfana kuma ya amfana gonan ta rike ruwa kuma ta bada mai tsiro ta bada ciyawa dabbobi ma sun yi mai sun yi kiwo wa kana minha ajadibu daga cikin wannan ƙasan sai zama akwai wato wani abun nan wani tsandauri wato ajadi wani wuri ne wanda shi yana iya riƙe ruwa amma baya fitar da ba fitar da so sai ce amsa katil ma'a wannan wurin ya riƙe ruwa wa fa Allahu bi hannas Allah ya amfani mutane da wannan ajadi idan ku Shi ne shine wato wuri wanda yake mai tsauri wanda baya tsiro amma yana iya rike maka ruwa a zo a ɗiba wata ya ce fashari bumin ha mutane suka sha daga wannan wuri ne wasa kawo kuma suka sha da dabbobin su wa zara'u suka shuka za su yi shuka suna bayi da wannan ruwa ne wannan kaga shi ma ya amfana rayuwa ko bai tsira maka da tsiro ba amma kuma ya amfana za ka iya shuka a gefe-gefe ka dinga ka jawo ruwa ya dinga shiga gonanka kuma za a zo a sha wannan ruwan wasa ba min ha? shi ruwan saman da ya sake samun wani bangare ya sauka kan wani bangare ukura wani daban amma inna ma hiya fi'an shi kuma fako ne fako ne wato wuri ne wanda yake mai abin mai tauri ba tsirar da komai kuma a daidaice ki ba iya riƙe ruwa za a iya riƙe ruwa shi kuma jam'u ka'in ne qi'anun ne suka ce wahil arbul mustawiya al allati la tumbi wato kasa da take lebur mai santsi wanda ba ta tsira da wani tsirrai to ba za ta iya rikewa ba ruwan na zuwa sai ya gangara to kaga wannan misali wanda bai karbi ilimin da maza ta zo da shi ba da kuma shiriyan da ya zo da ita to zalika wancan misali na kasan da take karban ruwa har ai noma da kasan da take karban ruwa a sha har ai noma a gefe ana bayi masalu man faƙuwa fi dini ne misalin wanda ya fahimci addinin Allah in an ce faƙuwa ma'anar sa fara faqihan ya zama malami ya zama faqihi faqiha kuma ya fahimta to kaga wanda ya karɓi ilimin manzala ta sama yayi amfani da shi yake bayar da shi to kaman gona ce da ta karbiwa ake kuma take ta amfana da ruwan kuma take ba da tsirrai ko take ba da ruwan ana sha sai ce wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi kuma abin da Allah ya aiko da shi ya amfane shi na shirya sannan fa'alima ya san ilimin da na zo da shi in ji mazala ta sama wa allama kuma ya sanar kaga kasan ta karbi ruwan kuma ta bada ruwan ko ta bada tsirrai kaga wannan ya amfana ya amfanar to haka ake son malami ya amfana kuma ya amfana yi aiki da ilimin sa kuma ya karantar da ilimi sai ce wa masalu man lam yarfa bi zalika ra'sa misali na karshen kuma shine misalin wanda bai daga kansa da sababin Shirya da manzo Allah zo da ita ba shine kafan da in ruwa ya sauka kawai kwaranya yake baya ba ta rikewa sannan kuma ba a noma a wuri to kamar wanda aka ce ga shiryar da manzo Allah zo da shi ga hadisansa ga sunan sa kuma kawai ya kauda kansa walam yaqbal huda Allah allazi ursiltu bihi wa bai karbi shiriyar da Allah ya amfa ya aiko ni da shi wato wanda ya karbi shiriyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake da amfani kuma yake amfanar da al'umma wanda bai karba ba kuma bai da amfani bai amfanar da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to da haka mu zama masu kokarin fahimtar sunnan manzon Allah ta sa da kuma aiki da ita muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi hadisi na gaba wa an sahal ibn sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam Ali قال لعلي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم muttafaqun alayh wannan hadisin bukhari da musulun suka rawaito shi daga sahal bin sa'ad sahal dan sa'ad as-sa'idi radiyallahu anhu Allah ya dade shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala li ali azza sama ya ga sayyidina ali radiyallahu anhu Allah ya dade shi a lokacin da ya tura shi zuwa ga yaman ya zama jakadarsa a kasar yaman yake masa fa wallahi na rabbi da Allah la an yahdi bi ka rajulan wahidan Allah ya shiryar da mutum zai bika da sababinka khairul laka shi fi maka alkhairi min umri na'am ya baka jajayen raƙuma a lokacin ba dukiyar da ta fi jajayen raƙuma daraja an tura shi je da awa a yamma ya je ya kira wani zai amsa wani bai zai amsa ba amma na na gaya masa ko da mutum ɗaya ne ya amsa wannan da'awan Allah ya shirye shi da sabbinsa to ya fi a bashi dukiya mai tsada a nan duniya kamar za ce Allah ya kire da mutum ɗaya da sababin ka ya fi a baka kira biyar sama inda ba wani abun hawan da ya fi su to haka a lokacin ba abun da ya fi jajayen raƙuma to kaga shirya ko dai ya zama dama ba musulmi ba ne sai musulunta a hannunka da sababin da awarka ya fi a baka duniya nan da abun da ke cikin ko kuma ya karɓi shi ya yi imani amma yana wasa da addininsa sai kama sa wa'azi ya zama shirye ya daina saba wa Allah ta'ala yana yin abu da ya zama wajibi a kansa ina yin abin da ya zama wajibi a kanka saboda haka kaga ya shiru da tawabinka ka ya fi a baka jajayen wato ainihin ramon wato duk dai wanda ya kira shi zuwa ga shirya wani aiki da ita Allah zai ba shi ladan wannan aikin da aka yi din ba tare da ya tauye wancan ba kamar yadda zuwa hadisi man da ila hudan falahu ajruhu ajru man amila biha ila rabbiya duk wanda ya kira mutane zuwa ga shirya yana da ladan wannan da'awar da kuma wanda ya aiki da wannan da'awar a duniya ta tashi وما جئت من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من وجوده شيئا دون دا wato yayi abin nan duk wanda ya sunnar to ne abu mai kyau a cikin al'umma wato ya karantar da addini yi aiki aka gani aka aikata za a ba shi ladan wannan aikin da ya yi da kuma wanda ya koyi da shi ya yi wannan aikin har duniya ta tashi ko ba tare da an tauye ladan waɗanda suka yi koyi da shi ba. ka da zaka shuka abun su ya cin al'umma a gani a kwaikwaya na ma za a baka alhaki adadin waɗanda suka yi aiki da wannan abun su da ka shuka ko ba a tauye nasu alhakin ba nasu alhakin daban kai kuma za a talafta maka alhakin adadin waɗanda ka batar so da haka kenan idan ya zama na in ka shiryar da wani kana da ladan shiryar da shi da kuma aikin da ya yi babu abin da ya kai da'awa lada ke domin za ka iya ka yi nasiha mutum miliyan ɗaya su yi aiki da ita ba tare da ka sani ba idan an ba su lada goma goma sai an ba ka lada miliyan goma idan lada dubu dubu kuma sai an ba ka lada miliyan dubu goma kaga miliyan ɗaya nan. zo da ka kaga in dai da'awa aka sa ikhtilafi a ciki ana yin ta tsakani da Allah ta samu karbuwa to babu wani abu kuma da zai zama ya samu shi a al'ada. shi sa imam Ahmad yake cewa al ya la ya'tiduhu shay'un liman niyyatu ilimi ba wani darajar da ya kai shi ga wannan niyyar sa take idan niyyar ka ta yi kyau to kuma babu abu da ya kai karanta addini da kuma karantar da shi amma in niyya ta lalace to abubuwa kuma sai su sai su lalace la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayraka min kumri na'am annam anan ana nufin me al-ibil raquma ake nufi ana ce musu na'am sannan humrun kuma jam'i ne na ahmar ahmar ja namiji kenan hamra'u ja mace kenan in an ce umrun kuma sai zama me jajaye haka ake musu abun nan abiyat bayda'u bidur aswad sauda'u sudu azrak zarqa'u ya ce zurqun akbar qabara'u kufur haka suke tafi to da ka kumrun jajaye wato jajaye abun nan masu yawa kenan jam'u ahmar ko kuma jam'u hamra ne ko da ba ta nema hamra ba zai zafi a ce kumrun to a bahindin falata ajal alaina fa azina sanqulu alaina bi anna nuridu ila rayati diban wa nuskiruhunna humran wa tarawih ita a bahindin zarka mana gaggawa ba dan saurara ma za mu baka labari ne ki eh. yace mu mukan tura tutocin mu biza ga raya kaga mace Su tuta mu a musanna ne yace muna tura tutocin mu a wajen yaki biza suna farare Ka kaga jami'i kenan mu nuziru hudda sai mu jawo su mun tura su cikin kafurai ta suna farare amma sai mu dawo da su kuma humran suna jajaye ga jami ne shi ma ga raunina sun koshi da jini da kaga humrun na'am jajaye ne raguma kenan wannan wato abun nan sifa abun nan izafa ne ila sifa idafatu sifa ila mawsuf an raba sifa zuwa ga abun da aka sifanta maimakon a ce khairul laka minan na'amil umri shi ya fi maka akan annam raguma al-umri jajaye kaga abun nan an na'am sai ya zama al-mawsuf al-umru kuma sai ya zama sifa to sai aka idafatu sifa ila mawsuf sai aka ce umru na'am Kumri na jajayen raguma kawai jajayen wato raguma ya halatta a larabci za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallallahu baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh